judiciary recently has been alleged to be a sponsor of Boko Haram. In an duba kwanan nan aka zargi Madu Sharif da ɗaukar nauyin Boko Haram, kuma maimakon gwamnati ta bincike shi sai ma shugaba Jonathan ya sanya shi a tawagarsa zuwa Chadi dan zanta lamarin tsaro da shugaba Idris Deby. Kakakin babbar jam'iyyar adawa a Najeriya APC Lai Mohammed ke sukar ganin da aka yi shugaba Jonathan da tsohon gwamnan Borno a Injamina. Lai Muhammad ya ce hakan ya gwada lamura uku na farko muhimmanci Madu Sharif ya fi karfin yi masa bincike. sa da shugaba Jonathan ta fi tsaron ƙasa muhimmanci. Kuma tamkar shugaba Jonathan ya sayar da ikonsa na shugabanci ne. Don haka Lai ya ce zargin da suke na cewa PDP na amfana da ayyukan Boko Haram ya zama gaskiya. jigon apc faruk adamu aliyu da ya wata zanta a dandalin sahara inda ya buƙaci kotun duniya ta binciki shugaba jonathan ya karfafa caccakar ta apc kan gwamnatin jonathan idan dai kasashen duniya musamman kasar america za ta sa a sa waranti na kama shugaban kasar sudan albashir ko kuma a hana mugabe yawo a duniya saboda ana zaton su da cutar dan adam da abubuwan da yake wulakanta dan adam to hakika jonathan goodluck ya tuta gurin rashin iya mulki gurin sa a ringa kashe mutane kisan gilla shi sa na je har america ne tattaki na roki shugaban kasa obama cewa tun lokacin jonathan yana america don girman allah su bai shi dawo nan su kama shi su hukunta shi take pdp ta yi watsi da wannan zargin da nuna shaci faɗin siyasa ne tsohon kwamishinan labarun borno ino bola shine kakakin sanata ali sharif bola ya yi watsi da zargin da nuna alimadu sharif na kasuwancinsa ne a chadi kuma san baya cikin tawagar shugaba jonathan saboda haka president jonathan ya samu ali sharif a chadi ne ba wai sun tafi tare ba na farko kenan na biyu sanata ali sharif ya yi gwamnan borno sau biyu ya yi sanata sau uku a kasar nan dai ba za a ce mutum ne da ba san shi ba a cadin kuma shi ne za a ce shugaban al'umman najeriya da ke cadi ban ga yadda za a yi shugaban kasar najeriya zai tafi cadi a ce wai bai je ya karbe shi ba hoton da suka nuna hoto ne da aka zauna an je da shugaban kasar cadi ba su nuna hoton da ali sharif yana karban shugaban kasa da sauran al'umma a wurin sokan jirgin cadi ba saboda haka wannan zance ne na yan hamaya zance ne na juye magana kanta ba zance ne na mutanen da suka san menene suke ciki ba eh, saboda haka ina son faɗa kai tsaye cewar ali sharif bai tafi cadi tare da shugaban kasa ba shugaban kasa ya same shi a cadi banda haka nan kuma akwai wani kotu da ya hukunci ali sharif ko kuma kasan nan ba doka ai akwai doka ba wani kotu a kasan nan wani bature kuma bai zo bai isa ya zo ya ce mana ga abin da ake ciki sai annan ko sai mutane su haɗe ba bayan can mun san cewa shuka shi aka yi mun san kuma maganar shuka ta aka yi saboda haka zancen da ake zance ne na banza na wofi ba ta da kai ba ta da gindi tun zargin da mai shiga tsakanin Stephen dabi zai yi wa Ali Sharif da Janar hijirika na ɗaukar nauyin Boko Haram ake ta matsalan ba gwamnati ta bincike lamarin tuni dai hukumar tsaron cikin gida ds Reuters ta nisanta gwamnati da hulɗa da Dabes. Nasiru da Malika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.